Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu madani ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku yi cewa rundunar sojojin Najeriya ta sauya wasu kwamandoji da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram wuraren aiki. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya. lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar kamaru amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum 'Yan kasar Mali za su fita zaɓe a ranar Lahadi mai zuwa domin tantance wanda zai zama shugaban su nan gaba. kafofin yada labarai dai sun fi mai da hankali ne kan 'yan takara guda biyu wanda suka fi kowa masoya shugaba ibrahim bubakar keta da babban dan adawar shi sumaila sise duk kuma tsofaffin 'yan siyasar mali ne amma yawancin 'yan kasar malin suna ganin lokaci yayi da ya kamata a samu canji Guacamini, Siri, Udessera, Governero, Udessera. A farkon shekarar 2018 wani yaro mawaki mai suna Abubakar Sako ko kuma Soldat a yadda yake kiran kanshi ya bayyana rashin gamsuwarsu da kuma son shugaba Keta ya sauka daga mulki a wata wakarsa mai suna Buwa Kabla. Wani baiti cikin wakar na cewa baka cancanta ba kuma ka gaji lokaci ne da ya kamata ka huta. Amma wakar an yi ta ne ba don shugaban kasar Mali kaɗai ba, an yi ne kan gaba ɗaya gwamnatin ƙasar wacce masu sukan lamiri ke ganin ta kasa samar da zaman lafiya da tsaro da ayyukan yi. Duk da cewa akwai 'yan takara 24, biyu ne kawai bayan Sumaila Sise da Keta ake ganin za su iya samun nasara. Aliyu Bubakar Diallo ɗan shekaru 59 da Sheikh Madubo Diara mai shekaru 66 Wani ma'aikacin ƙawance ya bayyana a yau Juma'a cewa wata tawagar ƙungiyar dimokuraɗiyyar Siriya da Kurdawa ke goyon baya wato SDC na ƙasar Siriya domin tattaunawa da jami'an ƙasar wajen neman wata yarjejeniyar siyasa don kare 'yancinta a yankin Siriya. ana kyautata zaton za a yi maganar ayyuka a yankunan da kurdawa ke da iko a zaman tattaunawar amma darar ya bayyana cewa zaman ba shi da wani jadawali don haka za a iya magana a kan siyasa da tsaro. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun mulki a ƙasar Uganda ta tabbatar da wata doka wacce ta cire ƙayyade shekarun tsayawa takara a kan shugabannin ƙasar. abin da ya bawa da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Yoweri Museveni damar ci gaba da kasancewa a mulki. Bayan muhawarar sa'o'i goma sha ɗaya, hudu daga cikin biyar na manyan alkalan kotun tsarin mulkin Uganda sun soke wata doka da ke hana wanda ya kai shekaru 75 zama shugaban ƙasar. A da dai Museveni mai shekaru 73 bai cancanta ya sake tsayawa takara ba idan wa'adin shi ya cika a shekarar 2021. Masu sukan lamiri da dama ba su goyi bayan ɗage iyakar shekarun ba, inda suke cewa mulkin Museveni na shekaru 32 na cike da cin hanci da rashawa da take da take 'yancin bil'adama da kuma rashin abubuwan more rayuwa. Mata masu ciki da masu jego da ke zaune a yankunan karkara a ƙasar Malawi suna samun taimakon ayyukan jinya ta hanyar aika saƙo ko ta kwana kyauta ta wayar salula da ake kira Chipatala Pafoni ko kuma cibiyar lafiya ta wayar salula. Shirin da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Village Reach take gudanarwa yana haɗa mata da ke zaune a yankunan karkara da jami'an jinya. yanzu mata masu juna biyu da yawa suna samun kulawa daga lokacin da suke da ciki har zuwa haihuwa ma'aikatan wannan cibiya sun samu horaswa a fannin kula da mata masu juna biyu da kula da jarirai da kula da lafiyar ƙananan yara suna kuma amsa tambayoyi da ba da shawarwari kan abin da ya shafi mata masu ciki da kuma masu jego. Kasancewa sama da kashi 70 cikin ɗari na al'ummar ƙasar marawi suna zaune a yankunan karkara. Da ratar a ƙalla kilomita 20 da asibiti mafi kusa, gwamnati tana shirin sa wannan cibiyar tuntuɓar ma'aikatan jinya a tsarin harkokin lafiyarta cikin shekara guda. VOA. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin dindar wato sojan najeriya ta soya wasu kwamandojinta da ke yaki da ƙungiyar boko haram wuraren aiki kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na hassan mai na kaina Yanzu Major General Abba Dikko zai maye gurbin Major General Rogers Nicholas a matsayin babban kwamandan rundunar da ke jagorantar yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wato Operation Lafiya Dole. Brigadier General Abdullahi zai jagoranci sashe na biyu na Operation Lafiya Dolen, kana Brigadier General Yuyu Base zai jagoranci sashe na uku. Major General CO Ude yanzu shine sabon babban kwamandan rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi, inda shi kuma kwamanda mai barin gado gado wato Mejo General Leo Irabo zai dawo hedikwatar tsaron Najeriya. Cikin sanarwar da hedikwatar sojan Najeriya ta aiko mana sauye-sauyen wuraren aikin na manyan janar-janar na rundunar sojan Najeriya abin ya fi shafar manyan kwamandojin da ke jagorantar yaƙi da Boko Haram ne. Tambayar da 'yan Najeriya ke yi a halin yanzu shine ko wannan sauye-sauyen zai canja wani abu a yakin da ake yi da Boko Haram? Malam Kabiru Adamu masanin tsaro ne. Ba na tunanin zai wani tasiri ba matsalar wa'anda ke shugabancin rundunar sojojin ba ne. Matsala ce wadda ta shafi yadda ake gudanar da yakin a takaice tattara bayanai wani irin haɗin kai ke tsakanin sojojin sama da kuma rundunar sojoji ma'ana na jiya wanda ya faru a jaka rana in har to a ce awa biyu amma ba mu ji labarin cewa su sojojin sama ba sun je cikin sauri sun kai ma wa'incin agajiru da yake ji daga baya sun je to amma abin da ban ji ba shine ga yawan su 'yan ta'addan da aka sha ah, ba wai canza su sojojin ba shi zai maganin abin canza tsarin yadda ake yakin da kuma su kansu sojojin ta yaya suke tsara aikin nasu. To amma ga tsohon Hafsa mai ritaya, Mejo Umar Yusuf na ganin sauye-sauyen na iya canza wani abu a shi wannan yaki. Ke zai taimaka ma fiye da yadda ba a tunani. Domin kuwa dalilin haka din shine kasan a dokar soja idan ana operation irin wannan ko na cikin gida ko na waje bai kamata a bar kwamanda ya wuce tsawon wata shida ba a matsayin chief komanda wannan canjin za a samu canji kwarai da gaske domin waɗanda aka tura wurin nan suka canjin sojoji ne kwararru suna da hazaka kwarai da gaske kuma suna da kishin kasarsu wannan sauye-sauye na manyan kwamandojin sojan najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan boko haram ke zafafa kai hare-hare ga sojin Najeriya a jihohin Yobe da Borno. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a Rasulillahi ba gwani gaida Hassan mai na kaina, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku babu wani maudu'i da muka sa a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya sannan a jero lambar. lambobin kafin nan a ci gaba da shakatawa da shata. toron jiwa ba fasawa ɗan Usmanu, ba kan kada Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To Madala yanzu haka layukan mu a buɗe suke sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu mun sami kira na farko daga Sokoto. Wani ne aka layi daga Sokoto? Assalamu alaikum warahmatullah. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Ah, sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarba daga jihar Sokoto. Abdulrashid muna sauraron ka menene a zuciyanka a yau? a ah, zuciyata na farko ina kira ga 'yan najeriya baki daya mu kasance masu yin addu'a ga 'yan bala'o'in da muke samu a najeriya musamman a jihar zamfara kaduna sauransu baya ga haka ina kira ga gwamnatin najeriya akwai hanya biyu wanda ke ganin in aka bi ta za a magance wata tana ake samu a najeriya hanya ta ɗaya ita ce mm. akwai bukata inganta jami'an tsaro domin samun musu kayan aiki da kuma sauya musu wuraren aiki idan an ka duba eh, za a samu kilan jami'an tsaro a zamfara wani kilan ya yi shekara ashirin zuwa goma a can akwai bukata a canza shi kila a na kaduna ko na jos ko na yobi a kawo shi nan zamfara a sauya su na biyu kuma ita kanta gwamnatin najeriya ta saka dokar ta ɓaci a dukkanin jihohin da ake samun matsaloli domin na tabbata jami'an tsaron najeriya a shirye suke na su kare mutuncin al'umma najeriya da kuma dukiyoyinsu akwai buƙatar gwamnati ta tsaye domin ganin an samu tsaro da lafiya mai ɗorewa a Najeriya. To Malam Abdulrashid mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar don tabbatar da ci gaba da zaman lafiya a ko'ina. to bari mun samu kira daga Niger wani ne akan layi daga Niger Ibrahim ne yake hula a garin mai gode a Kimba to Mala Ibrahim fili gare ka to ni yau yake kasancewa yau da gobe Malam a tsakani da Allah wannan abu da yake faruwa ga masifofi sun yawa ga bala'o'i sun yawa to wallahi tallahi idan ba Allah da annabi aka koma ba babu wanda zai ji daɗin rayuwar shi a duniyar nan To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jigawa. wani ne akan layi daga Jigawa? Kana magana da Malam Idris Usman daga Taura. Malam Idris daga Taura muna sauraron ka. A gudunmawar da zan iya bayarwa a kan matsalolin da suke gudana a ƙasa ta hmm. Najeriya. Eh, na farko in muka ɗauko harkar tsaro. Hmm. Ni ina jan hankalin gwamnati na farko a ƙara jami'an tsaro hmm. sannan a inganta darajojinsu da iyalinsu sannan ya kasance an ba su kayan aiki yadda ya kamata to malam idris mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bari mu je filato wani ne akan layi alhaji garba wa ne daga jihar filato to alhaji garba muna sauraron ka menene gudunmawarka ka a gudunmawa ta ne. ni dai ina kira ga duk yan arewa ne da su duba Allah su duba annabi su ne Allah ya bawa sanin siyasa amma yanzu suna raba kawunan mu waɗanda za su taso nan gaba su kasa fahimtar yaya ake siyasa yau in aka duba kasar kudu sun rike abu ɗaya kasar yamma sun rike abu ɗaya arewa yau sai ka ji wane ya kiwa mutanensa aiki wai shi ya fita daga nan su da ake koyo a wajensu abinda su saddauna suka bari suka koya mana yau ga baki ɗaya mutanen nan da sun ci amanar su saddauna sun ci amanar su malam aminu kano waɗanda suka tsaya suka wa arewa aiki wallahi 'yan siyasan arewa su zauna su yi karatun tanisu su tsaya su bu wannan shugaban kasa na najeriya wanda yake kokari ya bayar da najeriya ta zamo ƙasa ɗaya al'umma ɗaya mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ya zauna mana da kasar mu lafiya kasar mu akwai arziki amma waɗanda ba sa son mutane su ci ci gaba da talaka ah, da cimakan arzikin Najeriya sun jawo mana bala'i kudin makaranta ba mutane ba su da shi abinci da za su ci ba su da shi wannan bala'i wallahi tallahi in banda Allah ma yana kaunan mu a gefen mutanen Najeriya To Allah Garba mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bayyana da kuma ra'ayoyinka. Mun sami kira daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana ya Suleiman Malachi, karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. wasu leman muna sauraron ka menene gudunmawanka a yau? To na shi ni Malam Suleiman kana tare da ni? Yawo Suleiman. To da alamu dai layinsa ya goce. To bari mu koma Kaduna. wani ne akan layi daga Kaduna? Sunana Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin Jaji Kaduna Najeriya. To Adamu Jeje muna sauraron ka. To ni ra'ayina a wannan rana namu na Juma'a mai albarka. gaskiya shi ne ya tafi ga shugabanni gaba daya yana da kyau ba shakka su ji tsoron Allah kuma har ila yau irin kashe da muke fama da shi a ƙasar nan namu Najeriya ya kamata shugaban ƙasa ka kara bude idan ka sa kunnen ka sosai ka rika jin koke-koken da talakawa ke yi musamman a cibiyoyin tsaron nan yana da kyau a sa ido wajen nan sa'annan kuma ina kira ga shugaban tsaro zuwa burtai don girman Allah operation zaman lafiya ya yi amma kalmar nan na dole ina kira a gare shi cire dolar nan Allah shi ke da dole mu ba mu da dole saboda dole nan sai Allah ya bar mu da shi ka jina ana cikin ma ana tashi hankali wanda ba shi muke fata ba da fatan tukubura sai ka ji wannan koke namu kuma za a gaggauta cire wannan kalma na nan a cire dole nan a sa in Allah ya yarda tudai dan Allah kuma za mu samu zaman lafiya a Najeriya to malam Adamu da fatan wanda ka kira gare sun ji wannan kira naka bar mu je Lagos wani ne aka layi daga Lagos ta ga Abdullahi Adamu kana lafiya aiki. Lafiya kalau mala Abdullahi to muna sauraron ka menene gudun mu kai. Ni ma ni fata ni ma dai tsokaci na da zan yi akan yan siyasan mu gaba ɗayan su hmm. da yan PDP din da yan APC din su tsaya su ji tsoron Allah su kihin kasa ba wai su dinga tsaya suna cece kuce ba. Kaga duk abin da mutane suke wasu ba sa tsaya su ga abin tsakani da Allah. kowa wani hmm. dan kansa yake wani kuma dan nayi hmm. To Malam Abdullahi mun gode kwarai da Allah dai Ubangiji to Allah ubangiji ya ya ta mu ya mana ga baki da to malam mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira bar mu je Kano wani ya kalla daga Kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum assalam ya suna malama na Alhaji Musa Garo da rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga Kanan Dabo Alhaji Musa muna sauraron ka To alhamdulillah ni dai ina ganin ina son ba 'yan Najeriya shawara especially ma 'yan Arewa. Mm. Ya kamata ɗaya su zira kunnen su su zira idanuwansu su kalli mutane wanda suke akwai 'yan siyasa akwai 'yan aƙida. Akwai mutumin da ɗan siyasa ne akwai kuma ɗan takara. To ya kamata al'umma su su fahimci cewa ɗan takara ba lalle ba ne ya maka abin da ya kamata. Kuma da haka ne nake ƙoƙarin janyo hankalin su kan al'umma kamar idan muka tafi jihar Kebbi irin su Salisu Abdullahi PA dan juma pa wa'annan mutane wanda suke za su kawo ci gaba su goyi bayan shugaban kasa muhammadu buhari to kaga irin wa'annan abubuwan su ake fata kaga irin su gwamna ba gudu kaga wa'annan mutane wanda suke sun tsaya sun jajirce akan shugaban kasa muhammadu buhari To Alhaji Musan Garo mun gode kwarai da gaske da wannan kira kai da kuma bayyana mana ra'ayoyi mun samu kira daga Nasarawa wani ne aka layi daga Nasarawa To alhamdulillah assalamu alaikum mai magana daga jihar Nasarawa Garba Sale likitan rediyo na garin Abu Abun Domin jihar Nasarawa Garba Sale muna sauraron ka To alhamdulillah ni na farko na so yi magana akan abu abu biyu a gurguje. Na mhm. farko dai na roƙon ainihin ainihin mutanen nan masu ainihin hallaka mutane a jihar Zamfara da sauran wurare muna roƙon su don girman Allah su ji tsoron Allah. Duniya fa kowa zai bar duniyan nan. Saboda haka akwai ranar lahira don girman Allah su tausayawa al'umma su daina wannan abin su ajiye makamai. Na biyunsa ina roƙon 'yan siyasar Najeriya don girman Allah su haɗa kai yadda yanayin Najeriya nan ta shiga to su haɗa kansu a gina wannan Najeriya da al'umma wannan ƙasa na gudunmawar da zan bayar kenan da fatan za a tashi lafiya Allah kuma ya sa boko mu shiga kunnen waɗannan jami'ai namu baki da na gode to mun gode kwarai da gaske garba sala likitan rediyo da ka kira daga nasarawa kuma daga ɗaukan wayar kuma ka ƙarshen daga wayoyin mu a yau sai kuma ranar litinin idan allah kai mu za mu sake buɗe wannan filin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu nan na cewa karfe biyar saura minti tara na yamma. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. jamhuriyar kamaru tana shirye-shirye na karban gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekaran baɗi tara amma ƙasar tana fuskantar matsaloli na gyaran hanyoyi da ma rashin ingantaccen tsaro a ƙasar har ma da yadda 'yan kwanakin nan annobar cutar kwalara ta kwaro cikin ƙasar ta jamhuriyar kamaru wannan ne yasa na yi hira da alhaji zakari mai bayar da shawara ne a hukuman kwallon kafa ta ƙasar jamhuriyar kamaru fikafu to madala mama garba game da wannan tambaya da kai mini na yi murna da suke saboda wato matsaloli ne da ke cimin tuwa ƙwarya musamman na kasar kamar na gasar kofi da za a yi a shekara mai zuwa insha Allah abin da ke so ka sani mala awada akwai matsaloli da dama kamata yi kai kanka kali lissafa su game da ainihin wato filaye da farko da har yanzu aka kan gina amma ta wani bangare ma babu wato matsala ni babban matsala ita ce wato rikice-rikice da yake faruwa a yankuna da dama musamman da jihohi biyu da muka sani yanzu haka bayan na arewa mai nisa na shashin boko haram da ya dan sauki amma dai har yanzu suna nan kuma abin da ke faruwa a wato yankunan masu amfani da ingilishi wato garin bamin da da buya da limbe da shauransu abin da ya kamata a sani saboda idan babu tsaro ba za a iya cimma buri na hada wannan gasar ba da farko kamata a sani kuma ita kanta fifa kaɗan take jira kawai ko kuma kaf kaɗan take jira kawai ta cire ma wannan wasan ta ba maroko saboda ita tana na shirye bayan hakan nan kuma da akwai ka ambaci magana in cutar kwalara wadda ya zuwa kan nan mutane kusan biyar sun rasa rayukansu a arewa mai nisa da akwai da akwai a yawun da bayan hakan nan kuma duwala sakamakon ambaliyar ruwa da ke faruwa wadda yake addabar mutane saboda kasan cutar kula cuta ce wacce mutane kamata yi a ce an yi hankali idan ba haka ba gaskiya abu ne da yake aini wato kawo rashin lafiya da dama su da ta bangaren wato yara ƙanana a gani na wato kamaru yanzu hakan nan ne gasar ma gaskiya babu tabbaci akan za a yi ka gane ba ba za a mutane karya babu tabbaci a kan za a yi da kawai matsaloli daban-daban na kudu maso yamma da arewa wannan kawai ya ishe mu Mahama Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru To yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yayin da yake sa a ɗakin tattalin littattafai na tsohon shugaban ƙasa ronald reagan da ke california sakaratar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka mark pompeo ya gabatar da sako ga al'ummar ƙasar Iran da suka kwashe shekaru 40 a ƙarƙashin mulkin kama karya. Ƙasar Amurka ta ji kukanku, ƙasar Amurka tana goyon bayanku. ku, ƙasar Amurka tana tare da ku. Sakatare Pompeo ya ce sakamakon jujuyin hali da mabiya addinin Islama suka yi a shekarar 1979 ya kasance mafi zafi ga al'ummar ƙasar Iran. 40 years of kleptocracy. Shekaru 40 kenan ana cin hanci da rashawa, shekaru 40 kenan ana amfani da dukiyar al'ummar kasar Iran wajen taimakawa ta'addanci. Shekaru 40 kenan ana kama al'ummar kasar Iran ana saka su a kurkuku don kawai sun faɗi albarkacin bakin su. Ya ce shugabannin gwamnatoci sun mamaye arzikin ƙasa yayin da al'ummar ƙasar Iran ke ci gaba da neman garan da kuma neman mafita wajen samun aikin yi ya ambaci sunayen wasu daga cikin shugabannin shugaban kotun kola sadiq larijani wanda aka ce dukiyarsa ta kai kimanin kuɗi dala amurka miliyan uku tsohon jami'in rundunar dogarawan juyin juyin hali irgc wanda kuma ministan harkokin cikin gida ne sadiq mahasuli da aka yi wa lakabi da suna billionaire general babban hafsan hafsoshi hamshakin attajiri babban limamin ƙasa ayatollah makaram shirazi wanda aka fi sani da sultan of sugar sarkin sikari sai kuma limamin ayatollah ali khomeini wanda aka ce arzikinsa wanda ba rubuta shi ba zai kai dala amurka miliyan dubu tara da ɗari biyar a kan siyasa harkokin waje sakatar pompeo ya ce burin wannan gwamnati shine ta watsa ra'ayoyinta na ta da zamne tsaye da haifar da shekaru da dama na yin kamfen da ta yi sanadiyar tashe-tashe hankula da kuma rashin kwanciyar hankali a kasashen duniya yayin da al'ummar ƙasar iran ke yin kira cewa ku fita daga siriya ku tuna da mu a can iran yadda gwamnatin kasar take bin tsarin juyoyin hali sau da kafa ya nuna da aƙidar da ke rurota tashin hankalin musulunci da aka kai wanda ya ɓatar da shari'ar musulunci ba abu ne da kasar ko ta ƙasa ko wani abu ya taɓa wannan tsarin nasu ba ko kuma ya kawo masa gurɓata wannan ce ta sa gwamnatin kasar ke gallazawa inci da walwala 'yan kasar a cewar sakatar pompeo al'ummar kasar ta maida martani zuwa ga gwamnatin kasar bayan wahalhalu da suka fuskanta al'ummar kasar iran sun fara daukar matakai waɗanda ba a taba gani ba da wasu zanga-zanga tun shekarar 1979 mista pompeo ya ce al'ummar kasar iran ba su kasance shiru ba kasar amurka a ƙarshen shugabancin shugaba donald trump ba za ta kauda fuskar ta ba gwamnatin kasar amurka ta yi alwashin ɗaukar matakai kwakwara domin yanke mashigar kuɗin gwamnatin kasar da ke arzaka kanta da kuma taimaka wajen yin kisa da kuma yin ayyukan dan mara ya kuma kara da cewa gwamnatin ƙasar amurka a shirye take ta tattauna da gwamnatin ƙasar iran gwamnatin ƙasar amurka ba za ta yi sassauci ba sai in ta ga sauyi daga siyasar gwamnatin tehran babban birnin ƙasar Sakarta Pompeo ya kara da cewa al'ummar Iran su suka san mai fidda su bukatar gwamnatin Amurka shine kar shekaru 40 masu zuwa su kasance kamar haka a cikin tarihin kasar inda fargaba da rashin kwanciyar hankali sun mamaye yanayin kasar amma a samu walwala da kuma samun incin kai ga al'ummar kasar Iran. Sharhin murya Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice ga Hafsa. Wata kotun mulki a ƙasar Uganda ta tabbatar da wata doka wacce take cire ƙayyade shekarun tsayawa takara a kan shugabannin ƙasar, abinda ya ba wa daɗaɗɗen shugaban ƙasar Yoweri Museveni damar ci gaba da kasancewa a mulki. Bayan muhawarar sa'o'i goma sha ɗaya, hudu daga cikin biyar na manyan alkalan kotun tsarin mulkin Uganda ne suka soke wannan dokar. Mata masu ciki da masu jego da ke zaune a yankunan karkara a ƙasar Malawi suna samun taimakon ayyukan jinya ta hanyar aika saƙon ko ta kwana kyauta ta wayar salula da ake kira Chipatala Pafoni ko kuma cibiyar lafiya ta wayar salula. Shirin da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Village Reach wacce take gudanarwa yana haɗa mata da ke zaune a yankunan karkara da jami'an jinya. Yanzu mata masu juna biyu da yawa suna samun kulawa daga lokacin da suke da ciki har zuwa lokacin haihuwa. Wani ma'aikaci Wani ma'aikacin ƙawance ya bayyana a yau Juma'a cewa wata tawagar ƙungiyar dimokuraɗiyyar Siriya da Kurdawa ke goyon baya wato SDC na ƙasar Siriya domin tattaunawa da jami'an ƙasar domin neman wata yarjejeniyar siyasa. To ma a gaishe ki. To masu kafin mu sallama muna mika saƙon taya murna ga wakiliyar murya Amurka a Maiduguri Hussaina Muhammad da angonta Abdullahi Bakar, wanda za a ɗaura aurensu gobe asabar 28 ga watan wato ga wannan wata gobe da safe da misalin karfe 10 a maiduguri to allah sa ai taro lafiya a kuma gama lafiya hawa kuma muna mika sakon godiya da wato daraktan cibiyar binciken aikin gona na jami'ar ahmadu bello farfesa mk uthman bayan wata ziyara da ya kama na ɗakin na watsa labarai mun gode farfesa da wannan ziyara kuma allah ya mai da ku gida lafiya to masu rarrudo nan mu kakashin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai tsoro. da ta ni gabatar da shirin da kuma sai da Hamdun wadda ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric nisar fili hashin kuma da ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.